a hakika wannan abin ya faranta min rai salaman lalon kirista ne amma kun ga kamar mafuskanta a cikin wannan al'amarin ya fuskanci cewa lamari ne na dole sai mun haɗa kai dole sai mun haɗa kai abin da ya shafi aka ce jami'an tsaronmu ne wannan yanzu yana da'awar cewa shi kirista yana da'awar shi musulmi ne to kuma kasan tana tare ne ba ta gu wai ba daban-daban bane waje ɗaya ne dole sai mun haɗa kai mu tafi tare wajen ba wa ƙasan tsaro wajen taimakon juna da shawari wajen fito da fitinan nan ya dai a sabon masa mafita dan tabbas wallahi akwai matsala bakin akwai matsala a cikin wannan al'amarin saka bai kamata mu tafi zuwa ga wani waje ba ya kamata a ce an ɗauki wannan shawarin daga cikin shawarwarinsa akwai wayin da naga ya gabatar da bincike akan wannan al'amarin wanda yana da kyau a ce shi ma an saurari binciken nasa da ya gabatar wanda na ga ya yi dan maganganu shi kuma ba kirista bane musulmi ne dama na ce dan saka bidiyon mutum guda biyu maybe wanda za su saurara yan uwa da suka yi sharing sako zai kai ga wanda su kuma in sun saurara sun san menene za su dauka na mataki da mafita da al'umman da kuma suke tattauna kan ya kamata su dawo akan abin da ake tattaunawa a kai ya kamata su dawo akan abin da ake tattaunawa a kai wannan al'amarin abu ne wanda ya kamata a duba tun daga tushen shi a datsa gindin bakin abin dan kamar yadda na gaya muku na ga wanda ta yi wasiya cewa ita dai wani danta dai ya je soja ko da waye nema mata Allah ya isa ta tara yaranta ta ce musu Allah ya isa to yau kana tunanin wannan ba a mana asara ba mun sani hala yayanta akwai wanda shi zai kawo mana karshen rikicin bala'in da ake ciki a Najeriya ta hanyar kuma hukumar can ba mu sani ba ana iya samun mutum kirista mai adalci ana iya samun musulmi mai adalci an samu tun a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi kamar yadda yanzu shi anan jawabin da ya yi adalci musulmai da sun yi maganganu amma ban ɗauko nasu na saka ba nasa sai naga yayi kama yayi kusa da hankali yayi kusa da hankali maganansa zai iya yiwa a samu yanzu idan ya zamto wannan abin ana tunanin shi dan kankani ne ya shiga cikin zuciyar mutane da yawa musamman musulmi a Najeriya cewa kawai sojoji ana take haƙƙin musulmi duk wani wanda yake da iyaye na gari wanda sun san mai musulunci ba za su ji waje da ba a bari a yi sallah su yayansu ba wallahi ba zai yi ba ba zai yi ba irin wani abin shine abin da da yawa iyayen mu suka ji labaran suka samu raunin gwiwa wajen su tura wasu a wasu irin forces din to yana da kyau a samar da tsari tsarin da ba zai cutar da aikin hukuma ba ta yadda ba zai zama hukuma ya zama kuma shi yana fakewa da sallah yana aikin lagalaga ba mun sani hatta kasashen waje muna waya da wanda suke germany wanda suke america wanda suke dai kasashen da turai kasashen ma da ma ba addini irin china amma mun san yadda ake tafiyar da su wajen yin ibadansu ba za a tsananta ba don akwai masu yin ibada na tsanani mutum zai tashi da suna je sallah duk tafiyansa sai minti 25 ya dawo duk tafiyansa sai minti 25 ya dawo in sallan ne ya tsayi 1 minti 25 wa ya gama haka ake sallah sallah da ka iya inganta sallah minti biyar ka tashi ka dawo ka cigaba da aikinka wannan ya sa ma wasu ma'aikatun sai aka saka musu cewa ai musulmi idan yana aiki a kamfanin ku kamfanin ba za ta cigaba ba domin zai na barin lokutan sallah yana tafiya lokuta biyar din nan da ku samu dama wanda kuma in ka je ka a wannan lokacin da musulmi shi ake sallah wanda bai sallah ma relaxing kawai kenan hutu ne yana resting ne abin shi ba wani aiki yake ba shi ma wannan lokacin in ma bai a wannan lokacin ba ko lokacin da ya zauna ya zauna ba aikin yake ba to ashe shi sallan kawai abin da ke karawa yana karawa mai aiki kwarin gwiwa ne yana kara masa kwarin gwiwa ne kamar yadda in mutum yana cikin wani aiki in ya gaji zai tashi ya yi wani motsa jiki ko na bai dawo ya zauna ko ana son kwakwalwarsa ta dan je ta kalli nishadi ko wani abu ɗaya yake da duk wani mai aiki sallah abu ne wanda yake ba wa mutum fawa da energy a jikinsa da exercise da komai sallah haka ne to wannan yana da kyau hakika a fahimta cewa ba wai wani abu ne na addini a addinin lalle ya kamata ya shigo tunda an shigo da shi a addinin yau yanzu ya rage malamai su tsaya su duba da manyan arewa da manyan mu na musulmi ba ma na arewa ba na ko ina tunda abin ya shafi kowa ne a je a yi bincike akan wannan ka'idan shin doka ne a gidan soja ba zuwa sallah lokaci yayi to idan ba a yi me hanyar da me ne dalilin su sannan me mafita mu ba su mafita muna da salatul khawfi muna salatul khawfi salatul khawfi sallah ne da ake a lokacin da ake yaki, misali an farwa garin musulmi da yaki, sojojin su ba su ce kawai shikenan Allahu akbar da ai sallah ba a'a za a rabu kashi biyu wasu su tsaya su yi sallah wasu kuma su tsaya su kare in an yi rika biyu da limami wasu su zo su mai sauran su tsaya su ƙara rako'in su tukun wasu zo su mai su koma su maye gurbin su in ma abin ya gagara a musulunce ba za a ce kawai shi shikenan dole sai an rabu kashi biyu ba in ba za a yi ba in lokacin yayi ko ana gudu ne ko ana menene mutum da yana sallah yana tafiya wannan ya halatta a musulunci gashi nan babi ne mai faɗi a cikin muktasar a cikin dukkan littafan fikihun mu muna da salatul khawfi da tsarin ta to a tsaunar da su yan siyasan mu da su sojojin mu da ma'aikatan kuma a cikin jami'an tsaron mu nan akwai masu ilimi a zauna a tsara wannan abun wani hanya ya kamata a fitar don kar tsaron kasa ya ɓaci kar a ce da a tafi sallah ga baki daya to tunda ku ne masu tsaro ku ne hurras to me ya kamata ku yi to ga halin da ya kamata ku bi wajen ku taimaka ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza shikenan su an sun ga abin ya daidai tsarin su sai su bi Allah taimake mu bari mu je ga na karshe sai mu sauka insha Allah na'am ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dangane da bidiyo da na sake jiya na maganan Abbas Haruna da MS Brigadier General MS Adamu kan ishu ɗinsu da ke gaban a tribunal na military da scott marshall so yau zan ci gaba da bayani based on research din da na je na yi da kuma information da na samu a jiya mun dan ba da background na abin da muka ji daga site din ita matar shi victim din abbas haruna a yau na yi karance-karance kan response din shi ms brigada general ms adamu da ya da wata sabin general kuma na ƙara karanta bayanin da shi shugaban hafsan sojojin najeriya ya yi general christopher musa da kuma directive ɗin da minista ya bada dr bello matawalle kuma gwamnan zamfara state da shine minista na state na defense ya ce a bincika to duk a kansu zan yi magana da kuma a kwamiti na navy suka fitar suka ce su ma za su bincike kan wannan abu to aikin dai aikin soja aiki ne mai kyau yadda muka sani aiki ne na zarata na matasa wanda kuma aiki ne na kare ƙasa da kawo mata martaba so ba za mu yi discouraging ɗan mutane kada su yi aikin soja ba saboda abin da ya faru da abbas haruna duk da muna jajantawa muna jajantawa muna alhini da irin abin da ya faru gaskiya abin da nake dubawa shine na ji daɗi da na ga kwamitin majalisa na navy za su shiga ciki za su yi bincike saboda su da neutral su ba uniform ba ne su suna representing ɗin al'umma ne so muna da tabbacin cewa idan suka shiga za su fitar da sakamako wanda muke ganin za a yi adalci na ji daɗi da na ga honorable yusuf galdi ya yi magana yau kuma ya tabbatar da cewa za su shiga su bincike so muna ba shi support mu 'yan najeriya muna ba mu wannan kwamiti din support na cewa ya yi aikin shi based on adalci shine allah zai taimake shi kuma ya taimaki ƙasar namu gaba ɗaya adalci shine ke kawo ci gaba saboda ko da wannan ban Allah ma a ce yayi ai akwai abin da bature ke cewa akwai abin da ake cewa justice delay justice denied na ji report ɗin da shi ms adamu yake communicating da ita wannan general ɗin da ta publishing kan cewa ga ya yi attempting mutiny suke cajin shi amma daga ƙarshe ya attempting ne ma ya harbe shi to sai aka kai shi kwad marshalin ya magana so the fact that ya ƙin magana sai a detain ɗin shi for six years sai kai kai proving ɗin case ɗinka beyond reasonable doubt in kai proving ɗin case ɗinka beyond reasonable doubt sai a yanke mishi hukunci yana da right ne ya appeal ya tafi court of appeal har case ɗin ta je supreme court misali to amma ba wai a je yanda suka faɗa ɗin a je a aje shi a banza da shi ai an mishi deny ɗin justice aje shi for six years an yi deny ɗin justice kuma justice justice delay is justice deny in na yi laifi misali yanzu na shekara na hukunci da ya kamata a mun shekara ɗaya sai aka je aka ajiye ni shekara biyar ko shekara shida ko shekara goma ai an min da na ɗin justice saboda haka shi kan shi minista muna da tabbaci saboda shi ba soja ba ne shi farin hula ne shi kuma ɗan siyasa ne shi ma ya kafa kwamiti ɗin da za su yi adalci su yi bincike mu abin da muke gudu muke tsoro shine yanzu a sa kwamiti na sojoji tunda an ce sojoji ne za su manyan sojoji ne za a sa su ko muna da tendency muna ganin cewa akwai tendency na cewa za su iya ba mu dan uwansu baki abinda muke tunani su bada an sa ba shi za su bada ba so amma idan aka sa independent mutane wanda mutanen nan ba jaman tsaro ba ne amma su yi bincike na wannan halin ai yanzu ana za a bincike ne na shin abinda da ya yi din da ake tuman shi muna da yakini na cewa idan aka sa mutanen da they are independent to za su fito mana da result ɗin da muke bukata in bawan Allah nan ya yi laifi ne to menene doka ya faɗa kan laifin da yayi wani hukunci ne kamata a mishi to amma ka amanta ɗaure shi da aka yi da aka yi abun nan ɗin shi na 6 years shi is it proportional is it proportional is it proportional to the punishment ya yi daidai da punishment ɗin hukuncin laifin shi abin da nake nufi da nan shine idan ya yi laifi an kama shi da laifi na cewa ya yi kaza na rantse da Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi na taɓa zuwa na yi sallah ina inugu ina sabin a inugu a flying training school na je na yi sallah sallan juma'a na dawo aka ji aka kulle ni na rantse da wanda yake hura min rai na je na yi tsallan juma'a na dawo aka ce ina na tafi na ce na je na yi tsallan juma'a ne mu biyu muke duti ɗayan kirista ne ni musulmi ne na ce mishi bari in je in yi sallah ya ce min in je in dawo na je na dawo wanda ya kulle ni a lokacin waje flying officer dan me zan bar duty post ina in je in sallah wanda ya saka ni a duty bai san zan yi sallah ya ni a duty ba wallahi ya je kulle ni i have nobody to cry for a lokacin haka sai da na yi kwana uku a kulle bayan an sake ni sai da na yi kwana goma sha hudu ina duti double jeopardize an bayan an kulle ni aka sake ɗora min punishment a kai kuma wallahi yana faru a gidan soja bayan da aka yi min wannan abin na je na kai na je na ce ya za a yi a kulle ni saboda na je na yi sallah kuma sannan na ce bayan na dawo da na gajuru aka sake ɗora min punishment duty pd na ce me yasa za a mu aka ce in rufe baki ko an cewa aka yi mu alfarma aka yi mu wannan abin don caji na ya kamata a yi na bar wannan abin ya wuce sannan ranar idi the same idi da yake zuwa mana so ɗaya a shekara still aka sake sani a duti ranar idi na sake zuwa na fita na ce mata second ina da safe da na zo ba ma da safe ba ne ma an sani da yamma ne zan tashi sai wani yamman da safe muka tashi a duty na ce mishi to yau idi e kuma so ɗaya ke zo a shekara shi ma still na ɗauki permission na ce zan je ED wallahi ina filin ED duk wanda zai tuna a wannan isin da a inugu ina in filin ED ina gamawa ina towa ofisan ya zo ya gani a bakin gate na rike da duma na zan koma ya ce min no need of you to go back to your guard post just go back to gaduru ya ce min sa sallah fa na zo ya ce i don't care if you like go to hell abin da ya gaya min kenan kuna zuwa kuna fara abin da ku sani na gidan soja ba ina ne soja inda za su da ai humanizing na ka human in fact i don't even ya zan ma ka fahimta ne a wulakanta ka a gidan soja me ba a yi soja idan za ka aje kananan sojoji guda ɗari wallahi ba wanda a cikin ɗarin nan wallahi ina kashe 99% wallahi an musu wannan wulakanci in je akan addini ne to bari ma an gaya maka duk sallah idan ta zo in kana gidan soja ya kamata a ce wanda yake preparing duty ne ya amfani da initiative na shi ya ce okay tun da idi ne bari mu cire wa'annan yaran su samu su je su yi idi nasu wallah haka aka ake maki maka ma duty wanda wani idin ma sai ka samu idi biyu ka zo ta zo ta wuce ka yi sallah ba wallahi baka samu sallar idi ba ko ba isa ka bar guard post ɗinka ba kuma ko ka bar guard post ɗinka sai zama maka matsala ran friday kana ji kana gani sai a dinga jera ka duty friday friday friday friday friday sai kai friday goma wallahi baka samu sallan juma'a ba kuma ba za ka yi barin wajen ba kun zo kuna magana abin da baku sani ba sannan kai kana magana operation an ce ya bada bindigan shi shi general din shi mai sainin bindiga ko ko su da aka ce su bada bindigan su suka yi sainin bindigan shi idan za su ce ya bada biliyan jau tell him that go to amori and submit your rifle ba wai hand over your rifle ba ka je ka tambaya me ma'anar rifle a gidan soja when you sign your rifle your rifle is your personal weapon is your wife in baka san dokan ba yi kuma baka san dokan ba ku tambaya a clear muku eh in kana son ka kai punishment din soja in yana rike da bindiga ka ce mishi go and submit your rifle idan ya yi that's disobedient to particular order daga nan ka fara tara mishi charges shi kenan ba ka ce a karɓi bindigan da karfin tsaye a hannun shi ba A kan me za ka karɓi bindiga da karfin tsaye a hannun shi for what reason da when yarin ma bai masu abin da yake yi ba ma'adan za a ce give me your rifle ka ɗauka bindigan ka bada it does not make sense mu mun sabin a sojoji kuma mu instructors ne for almost nine years muna muna training sojoji you can't tell a soldier that ka bani bindigan ka saboda ya of ya offending naka atake ya za ya bada bindigan shi sannan ka ce wai ya harba bindigan su da suke kokowa da shi da ya harba bindigan me yasa bindigan alshashin bai same su ba me yasa alshashin bai same su ba ya ce wai yaron ya yi niyan kashe shi me yaron me yema yaron da yaron zai niyan kashe shi me ni me yema yaron da yaron zai kashe shi ko ba ku san abu ba haka kuke zuwa kuke kuke fashin bakin banza kuke yaudarar mutane ku loyoyi ne kuna kuna kuna kuna kuna sa baki akan abin da ba ku sani ba dan kai loya ne ka san dokan gidan soja ne in kana karanta constitution su ka san menene dokan soja kana cewa wai idan yaro yayi laifi ana hand over din shi in air force ne za hand over din shi to air force in yama army laifi in navy ne ya ana hand over mishi navy who told you that armed forces act is armed forces act armed forces act is armed forces act the only difference is shine is head tacos navy suna da tacos nasu air force suna da tacos nasu army suna da tacos nasu amma emphasis at is emphasis at but most offenses iri da ne ko ta ina ba ku san abu kun zo kuna wani mutane fashin baɗi kana cewa you are not sure cewa sallah kaɗai yaron ya je yi oke da ya san yaron ya yi sallan yana son yana son ya punishment nashi yana zuwa sai ce go and rifle to amora yaron zai ji amore ya submit rifle nashi idan yaron ya ki sai ka ce yaron ya ki but let me be sincere with you duk wanda ya san waye Abbas unguwa kana zai gaya ma tun da yare ta suma ba ma dan rigima bane yan gidansu ba su da matsala kwata-kwata akwai nura shoti akwai kanin shi akwai yayin shi mata guda biyu dukkan su ba masu rigima bane dukkan su ba sa da rigima ba su da ma fitina su ba ma kajin hayaniyan gidansu ka zo kana faɗa kun zo kuna ma mutane kuna gaya mutane abin da ba ku sani ba bayan da za a aika army officer kai mishi laifi ya ce zai tura ka zuwa a wannan ɗinka a service naka no zai bude ma takardar ni ka ce ka zo kana cewa wai ana handover who told you that jahili sai sa ka gudu a Najeriya ka koma ka koma ka koma ka koma ka koma a America ko Ingila saboda ka san munafincin da ka a Najeriya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله حق قدره المقدار العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a gurguje wannan gajeriyar sako ne zuwa ga dukkanin al'umman musulman najeriya dukkanin wanda kuma ya shafa wato ko ma ba musulmi ba a najeriya wannan sako ne muhimmi zuwa ga kowa da kowa na bude da wannan faifayin bidiyo game da matsalar da ke ta yawo a cikin social media duba da na ga hankalin al'umma ya karkata kuma yanzu zuwa ga abin da ba shi bane ciwon mu da ya kamata mu tsaya mu kula Allah sani ban so ne magana akan wannan kadiyar ba saboda matsala ce wacce ta shafi hukuma na biyu kuma tana gaban kotu duk abin da aka ce na gaban kotu da yawa al'adar mu bamu cika son sa baki a kayansa ba to amma duba da cewa akwai ciwo ko kuma ga jaki amma an daina dukan jaki an koma dukan teki sannan matsalar social media yana so ya karkata ya zuwa ga kawai neman followers ko kuma neman trending ko zuwa wani abu wanda misali za a yi abin ne wuce far hakan nan a wannan kadiyar da take faruwa na ɗaya daga cikin sojoji wanda aka ce ya gabata an kama shi dan ya tafi sallah wato haruna abbas ko kuma abbas haruna ala ayi halin mun ji irin jawaban da iyalinsa ta gabatar a cikin zamantakewar da suka yi da lokacin da take kai korafi to bidiyo yana ta fitowa kowa yana yin bidiyo daban-daban daban-daban daban wannan matsalar ba iya ta musulmai bane kawai idan mun sa ido akan wannan matsalar kamar yadda ga wannan shi ma hukuma ne na samu bidiyo akalla an tura min hukuma sun kai hukuma bakwai ko takwas wanda duk kowanne yana koka matsalar nan da shi wannan take faruwa a yau to matsalar ma a yau fa ba wai matsalar kawai iya shi abbas haruna bane wanda an riga ta wuce duk wani cutarwa da da a masa an masa in mana da gaskiya in ma ba shi da gaskiya dai babban matsalar da take ciki shine danna haƙƙin ƙananun hukuma wanda suke wato practicing ɗin salloli guda biyar ɗin nan musamman sojoji da suke cikinsu wanda ba a barin su su je su yi sallah wannan shine haƙiƙanin matsalan nan ya kamata a ce an mai da hankali kuma alhamdulillah da yawa daga cikin kirista na ga maganganun wasu masu hankali sun yi maganganu mai ma'ana mu fahimci cewa fa babu yadda za a yi najeriya ta zauna lafiya matukan za a danne ma wani haƙƙinsa a cikin jami'an tsaro jami'an tsaron nan ba musulmi ba ne kawai ba kirista ba ne kawai ba kabila ɗaya ba ne kawai a'a addinai ne daban-daban akwai addinin musulunci wanda su ne majority a najeriya sannan za a same su a cikin jami'an tsaro akwai kirista suna nan a cikin jami'an tsaro akwai wayanda fagans ne suna nan a cikin jami'an tsaro akwai wanda su kan ma addinin gargajiya ne suna nan a cikin jami'an tsaro to mu da muke neman tsaro ba farin cikin mu bane a ce yau ga wani kirista an danne mai haƙƙi ta yadda zai zamto ba zai iya gabatar da aikinsa yadda ya kamata ba Zai zamto yana da wani kurji a cikin zuciyarsa hakan nan mu da muke eh, mu musulmai kenan haka kirista ba zai kamata ya ji daɗi ya ga cewa akwai wani cutarwa da ake ma wani hukuma musulmi ba domin ta iya a cikin masu tsaron ka kai kirista amma ko musulmi ne ta iya a cikin masu tsaron ka kai musulmi amma kuma kirista ne sannan abu na gaba shine wannan abin zai haifar da matukar tsinanniyar gaba tsakanin mutane domin duk wani wanda ya ga ana cutar da shi in ma wata doka ne ta ba da soja dama cewa ba a fita sallah to wannan fa dokan fa ya kamata a je a cire ta in ma doka ne in ma doka ne kuma sai a saisaita ta yadda za ta zamto abu ne mai sauki alal akalli idan dai ba zai zamto salloli biyar hukuma zai iya zuwa ya je gabatar da su ba to amma akalla kamar abin da ya shafi sallan juma'a abin da ya shafi sallan idi kamar yadda duka muna ganin korafin duka akan wannan abubuwan ne to ya kamata a ce tabbas ko da mutum yana kan aiki a wa'innan lokacin a kasa su gida biyu tunda alhamdulillah an samu saɓani wajen lokutan sallah sallan juma'a na akwai masu yin shi karfe sha da rabi akwai masu yin shi karfe ɗaya akwai masu yin shi karfe biyu to sai aka sa gida biyu wayannan da su yi karfe kaza nan da su yi karfe kaza dama muna da sallar da ya shafi wato sallah a lokacin da ake cikin matsi ko cikin wani al'amari makamancin wannan to saka wannan shine hakikanin abin da ya kamata a mai da hankali duk wani cece kucen da ake a midiyan nan to bata da wani amfani cece kucen nan abu biyu ya kamata ta haifar mana abu na farko shine a je a duba asalin wannan fitina yadda muka ga wannan ya bayyana to ya nuna cewa wannan illar ya jima yana cin mutane ba a ji labari ba ne ta iya yiwa Allah ya amfani da wannan kadiyar wajen ya boosting din abin ya zo ga al'umma ɗaiɗai ko an cutar da su ta wannan ta ya zama wani ma na tunna da ra'ayin ya gabatar da addininsa inda ya kamata har ya zama barin sallah ma a gunsa ya saba in an kira sallah ma kawai yi kuma wannan no wanda zaka ga ana sallah masu tsaro na hukuma ragar da yawan su suna tsaye ba su damu ba kuma an yi sallama ba wanda zai tashi gaya cikin su ya sallah a sallan idin ya sallan menene duk da mun sani akwai salatul khawfi to amma yana da kyau a ce ko da kasuwa gida biyu ana yi idan za a yi sallah nan su tashi su yi sallah domin ba za a ce za a watse ba ko kuma a tsara a ƙayyade mintuna da time na mutum ya tafi zai sallah a wannan lokacin ko kuma a aje wajen da mutum zai sallah a wannan lokacin to wannan ni na ga idan an samar da shi a tuntuɓa kuma babban kira na kira zuwa ga mutum biyu ne kira na farko zuwa ga malamai da yawa ya kamata muna sanin ciwon kanmu yau da a ce wani abu ne wanda ya shafi aƙidar wani aka taba akan wannan al'amarin yau da kaga an cika duniya da magana kowane malami zai fito ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza magana mara kyau da magana mai kyau da zage zage da rashin mutunci kowa ya iya yi saboda me yasa an taba sa yau da a ce an taɓa abin da ya shafi siyasa ne siyasar wani a cikin malamai da ka je shi ta kowa ya fito yana magana a kai to amma alhamdulillah kamar yadda kullum an ce malamai ba ana nufin duka bane wasu daga ciki ne suke da hayaniya wasu daga ciki ne suke da cin mutuncin junansu wasu daga ciki ne ba san mutuncin kansu ba to amma yana da kyau irin wannan al'amuran ya zamto akwai wata kwamiti wanda idan abu makamancin wannan ya faru za a kau da duk abin da ake ciki tun da lallai ya shigo cikin lamarin addini to yana da kyau a je a duba in malamarin ya shafi doka ne to malamai suna da damar su duba menene ba zai cutar da wanda suke zuwa za su zo su shigo sojancin ba don idan abin ya tsanani haka kana ganin irin maganganu na frustration mutane suna ta yi a cikin social media na ga duk lokacin da na ga kadiyan nan ina bin comment sai ga wanda yana cewa akwai wanda na ga tana bar da wasiya ita ɗanta ba zai taɓa zuwa soja ba saboda me yasa bara ba shi sallah ba wannan kuma zaka yana cewa mu kan sai an yi kaza mu kan sai dai amana kaza oh to kadiyar abin da zai kai idan ba dauki mataki ba za ta kai ga lokacin da kawai musulman najeriya za su saka a ransu cewa kawai ana danna hakkin musulmi a aikin soja na farko kenan ko kuma ta kai ga cewa musulmin najeriya akwai wanda suke so su ba da gudumawa don gyaruwar ƙasa sai ya zamto kuma su ne nagari amma iyayensu ba za su ba su support mai kyau ba sai ya zamto an tsinke wannan support din ko kuma illa na uku ya zamto musulman ba su ji cewa rundunar sojoji suna cutar da su ba sannan kuma su ba ma 'yan uwansu support duk wanda ya tafi ya je shi a matsayin soja sai ya zamto ba shi da wani addini sai ya zamto a matsayin musulunci na umurtarsa da ya zamto mai gaskiya musulunci na sa masa tausayi musulunci na sa masa soyayyar juna musulunci na sa masa girmama na gaba sai ya zama an rasa wannan loyalty din a soja na musulmai duk wani wanda yake da da'awar musulunci da ya je soja sai ya zamto ba shi da aƙida ba shi da alƙibla ba yanda ya fuskanta kawai shi dai kawai yana nan ne daya da wanda ba shi da addini mun sani cewa ko da a ce yaya ne addini yana da muhimmanci ga kowane dan adam ko da ba na musulunci bane